Na'am uh, masu kallon mu barkan mu sake dawowa a cikin wannan shiri namu mai suna fararen darare sannan kuma muna kara sanar da ku cewa insha Allah eh, za ku iya aiko mana da saƙo a bisa lambar mu ta WhatsApp ko a uh, shafin mu na Telegram eh, ko kuma nan ba da daɗewa ba insha Allah za ku iya kiran mu kai tsaye kuma domin ku ba da naku ra'ayin ku bayyana naku ra'ayin da mahangaku a kan shi abin da ya faru ita zariya din kamar yadda na ce eh, muna tare da baki eh, kamar shi dr waziri da muka eh, da ya gabata insha Allah kuma nan ba daɗewa muna cikin neman sauran guda biyu don akwai malam adamu tsoho jos da kuma malama amina uwar gidan dr mustapha da ke zariya wannan shiri kamar yadda muka yi magana shiri ne wanda zai zo muku ko yake zo muku dangane da tattaunawa da su iyalan shahidai eh, da kuma waɗanda eh, suka samu raunuka a kan shi wannan abin da ya faru a zaria eh, sakamakon dirawa da su sojojin najeriya karkashin jagorancin lieutenant general tukur burutai suka yi ma 'yan uwa almajiran sheikh ibrahim zakzaki suka kashe mutum kusan dubu daya sannan kuma suka kama mutane da daman gaske har yanzu suna gidan yari wasu ma ba a san inda suke ba sannan kuma wannan abu ya ritsa da mata da yara eh, da tsofaffi kama akwai ita yayan malam zakzaki eh, wadda take da kusan shekara saba'in da wani abu wanda an kashe ta kuma aka kona ta eh, cikin wannan al'amari ta kone kurmus bayan sun kashe ta to wannan ɗaya daga cikin abubuwan da suka faru a wannan waƙe a kenan to ga alama muna tare da shi malam adamu tsoho jos wakilin yan uwa a garin jos assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wabarakatuh Allah shi gafata fita sosai na'am Allah shi gafarta malam muna muku barka da sallah farko sannan muna muku barka da shigowa wannan fili namu mai albarka mai sunan fararen darare na eh, ban san ko malam kuna da sautin mu ba muna da ban san ko kana ji na ba yau eh, to yanzu na ji na'am eh, abinda nike muke cewa muna maka barka da zuwa a cikin wannan fili namu mai albarka na fararen darare hello hello na'am na ce malam kuna jin mu aiko eh ina ji yanzu yawa ah, na ce da yake muna shiri ne akan shi abun cikan waƙi a zariya wata bakwai eh, da faruwarta na. to za mu so kafin shiga cikin shirin kai tsaye da tambayoyin da za mu so mu yi maka ah, za mu so mu san ku kana da wata shimfiɗa wadda za ka fara yi da mahanga kan abun da ya faru zariya kafin mu je eh, kan tambayoyin da muka ƙudurce za mu yi maka na'am insha Allah na'am za a eh, bismillah na rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi. ina matuƙar farin ciki da wannan shiri na ku da kuke gabatarwa a irin wannan lokaci na to dangane da abin da ya shafi a wannan waƙiya da wannan gwamnati ta afkawa 'yan uwa musulmi a zaria a husainiya da gelle wannan wani abu ne daman shirarren abu a tsawon lokaci kuma shi sheikh ibrahim yakubu zazzaki hula ya jima yana bayanin wannan makirci da wannan shiri da suke ta kullawa a kansa amma da yawa al'umma ba su fahimta ba kaɗan ne waɗanda suka fahimci cewa lalle akwai wani shiri daga waje wanda aka shirya shi da kuma haɗin bakin waɗansu a cikin ƙasa ɗin wanda babban manufan shine a kawar da harka islamiyya wanda shi said yake jagoranta a wannan ƙasa to sun ɗauki matakai daban-daban wanda ba su kai ga nasara ba za ka ƙarshe suka yanki suna ganin idan sun kashe malam to suna ganin cewa kamar sun kawar da harka in ne ga baki daya za su kashe malam da wayansu wanda suke tare da su wannan shine abin da ya gudana a watan rabiul farkon watan rabiul awwal na wannan shekara dubu wanda kuma alhamdulillah ba su kai ga nasarar su kashe shi malam ɗin ba a algafata malam idan muka shigo cikin tambayoyin da za mu so mu yi muku daga ciki akwai kamar cikin magana kudin kun yi magana cewa kun yi ishara da cewa sun so su kashe malam din da kuma eh, kawar da ita harka islamiyya a bisa ban kasa dama akwai tambayoyin da muke da su daga cikin tambayoyin akwai cewa shin daga lokacin da aka kai wannan harin da kudirin da ita hukuma take da shi Eh, da kafircin duniya na ganin bayan ita harka islamiyya shan akwai abun da suka iya cimma nasara kan shi kila idan muka yi la'akari da kama jagora da kuma kashe uwa da yawa daga cikin ita wannan harka din da rusa wurare eh, namu da kuma shi kan shi gidan shi jagora kana ganin akwai wani ci baya da ita harka ta iya samu koko kasanto ita wannan waƙi din ta harka ta samu ci gaba a to lalle alhamdulillah ita waƙiya daman jarabawa ce kamar yadda malam suka saba karantar da mu ita Allah a jarabawa a rayuwar dan adam Allah yakan jarabce shi mm. ko yana bin addini ko baya bin addini gaskiya ne ko ya yi imani da Allah ko bai imani da Allah ba shi rayuwar dan adam a duniya jarabawa ce mm. to shi mumini Allah yakan jarabce shi mm. domin ya ɗaukaka darajansa da haka wannan waƙiya da ta faru a wannan ƙasa kuma a cikin wannan harka mu a wurinmu ba ci baya ba ne bai kawo wani abu ci baya ba mm. bai hasali ma an samu ci gaba ne gaya domin waɗanda da ba san irin zalunta zalunci da ake a wannan ƙasa da kuma irin wato danne hakoki da ake a wannan ƙasa to sakamakon wannan waƙiya ya bayyana wa duniya ga baki ɗaya halin da musulunci ke ciki a wannan ƙasa ko mm. musamman ma 'yan harka islamiyya wanda yau duniya ta ga abin da ya faru da su saboda kawai ana su suna shi'a bari a kawar da su a kawar da duk wani abin da ya shafe su wannan ya ƙara janyo hankulan mutane suna ƙara bincike suna fahimtar menene hakikata menene ma wannan shi'a mm. menene wani laifi malam yayi wanda ya kai ga aka wannan mm. wani laifi yan uwa suka yi wanda ya kai ga wannan kisan kiyashi da ainihin sojojin Najeriya da haka mutane ana ta samun tsarin fahimta ne da ainihin wato a tsari na mutane dangane da abin da malam yake kira a kai da kuma ainihin ƙara tsayuwa da jajircewa kan titi da farkin da haka wannan waƙa bai zama wai ya kawo ci baya ba hmm. ko an samu wani matsala na koma ba illa kawai sun raba mu da malam baya cikin mu kuma sun kashe hmm. To kuma daman muna rayuwa ne ko nasara Allah ya tabbatar da addininsa mutane su zamo cewa addinin Allah ya tabbata ko kuma dama akan haka ya zamo Allah ta'ala ya karɓi rayukan ko shahada ne ko ma ba a kashe mu ba in ajala yi zai za ka yan uwa da suka tafi muna kyautata musu zato ɗaukakan daraja ne gare su mm. sun yi shahada ne Allah ta'ala zai riskar da su cikin shahidi sannan wanda suke tsarama sun shiga kamar makaranta ne Mm. na annabi Yusuf tunda annabawa da imamai masu sun shiga irin kurkuku mm. saboda sun ce Allah sun tsaya ta tafarkin gaskiya mm. haka mu da muke waje an ƙara jajircewa ne ayyuka ba a tsaya ba sai ma abubuwan da suka ci gaba kuma ana ganin natijoji da nasarori a ko'ina faɗin ƙasar nan mutane suna ƙara fahimtar wane ne malam ne da wanda malam yake yi sannan yake kira a kai sannan wani tarbiyya wani manufa ko wani hadafi malam yake kiran mutane a kai Mene ne manufan malam nan gani da al'ummar Najeriya hatta wanda ba musulmi ba ana samun wannan fahimta Saka hmm. a wajen mu wannan waƙiya ta ƙara ɗaukaka darajar malam ne ta ƙara ɗaukaka darajar yan uwa da ita harka ga baki ɗaya. haka eh, Allah ga ta malam da yake eh, tun faruwa ita wannan waƙiya din eh, kamar nan kunan a Jos an yi ta kokarin kai muku hari kala-kala duk da yake tun kafin ita faruwa waƙi a Zaria an ta kokarin tun daga irin ashura haka an ta kokarin ta da wasu eh, zanne tsaye a jos din kokarin a hada su yan uwa da ko mutanen gari ko kuma ita hukuma din ta iya aukawa amma ba ta iya samun nasara ba mm. na san har zuwa wannan ranar idi din kamar yadda muka ji labarin cewa an so a auka muku a ranar idi to me ya kawo haka din kuma zuwa yanzu wani hali ne ake ciki na'am abin da ya kawo ka duk ba zai rasa nasaba da abin da yake faruwa a ƙasan gaba ɗaya ba na farko suna ganin harka tana ƙara bunƙasa mutane suna ƙara fahimta cewa fa ga inda gaskiya take hmm. wayannan mutane su ne suke kan tafarki na manzan Allah suna kiran mutane zuwa ga manzan Allah da ahal bai kuma abin da manzan Allah ya bar wasiya kenan wa al'umma haka mutane kullum suna ƙara fahimta to yawan da ake yi shine ya zamo ma wayansu barazana suna ganin ana kwashe musu almajira nan mu da yake Jos Bariki ne mm. Bariki ne yawa kuma akwai wanda yake yan gari ne wayansu ba kawai malamai ba ne kawai sun shiga rigan malamai ne mm. a ainihin ana ainihin suna ci da addini da haka suna ganin ana kwashe musu mutane kamar ana rage musu karfinsu da haka suka ɗauki matakai daban-daban ya za a yi kawar da mu ya za a yi da harka a nan jos saboda sun ce ana jan ana kwasan ƴaƴansu hmm. da almajiransu ana mai da su shiya haka wannan rigima ko da aka afka mana ya fara ne a watan muharram hmm. watan muharram na wannan shekara ne wanda yake a wani anguwa suka afka yan uwa ana zuwa a zaman ashura suka afka musu in yi amfani da makami mai guba sun su taru mutane wanda wayansu da yawa sun kwanta asibiti an yi jinya wayansu ma har yanzu suna fama da wannan jinya daga cikin su akwai aliyu hmm. a wuri na haka to wannan abin shine su dinga kokarin suna janyo mutane daban-daban da kungiyoyi wanda wannan karan sai ya zamo daga baya ainihin wa'ansu daga cikin jama'a sun shiga kan gaba wajen ganin cewa sai an kawar da mu a magarin da baki daya. Jama'atun Nasrul Islam ko kuma Jama'atu Izalatul Bid'a. A Jama'atun Nasrul Islam, wasu daga cikin Jama'atun Nasrul kenan. eh su jama'a fi za su bi da dama ai suna su dama sun kafa nasu ainihin sun ja ta gane ta hanyoyi daban-daban su suna yakan mu su bi ta nan da sauran to wannan karo din an samu wansu daga cikin su jama'atu na islam wanda ya zama cewa wa'insu sun tsaya cewa lalle duk abin da za a yi sai sun kore mu daga masallaci sun raba mu da jama'a kuma sun ba ma kawai sun raba mu da jama'a ba har ma suna ba wa jami'an tsaro kuɗi mm. kan cewa a buɗe mana wata a kashe mu yan ta'adda ne za mu yi kaza da irin dai kareraki da kazafi da shari da suka saba yi mm. yasa ya kai ga ainihin mun ɗauki tsawon lokaci da muka gabatar da wa'azozi a masallacin juma to sun ɗauki tsawon watanni kusan wata kusan shida zuwa bakwai ɗin nan mm. to kullum masallaci akan je da tankin yaƙi inda muke wazi da sojoji har zuwa yau din na hmm. suna neman cewa ina dan shiya za su kashe ina dan shiya za su kashe haka sojoji suke dukan hmm. ba wa jami'an tsaro kuɗi hmm. wannan idi sallan idi to mun samu bayanai to kuma ba ma kai mun samu bayanai ba a su sojoji ma sun kira mu sun yi magana da cewa idan mun fita to za su kama mu kai mu Abuja wayansu ma suna da awan cewa za a kashe da makamantansu haka da haka tun daga ranar da muka yi kudus a zuyayin kudus da muzaharan kudus to tun daga ranar ya zama suka soma ɗaukan matakai wanda har ya kai ga a ranar sallah sun shirya da jami'an tsaro sojoji kenan har sun gayyato 'yan banga da waɗansu dai irin zaune gari banza an ba su kuɗi kan cewa duk yanda za a yi su afka mana kashe na kashewa hmm. wannan shine abin da ya faru wanda yake yasa mu ko muna duba maslahan al'umma da kuma addini ya zamo cewa ranar idi ma muka ce ba bukata yan uwa su je idi saboda suna neman kiris ne sai ya zama an afka wa mutane kowa da kowa mm. da wanda ya san me yake gudana da wanda bai san me gudana ba abin da yake gudana sai ya zama an cutar da shi da haka sai ya zama sai muka muka janye wannan ya sanya a gari ana ta zagin su ana ta aibata su mm. to kawo yanzu akwai wani abu na daga ita fuskacin barazana ɗin da su wanda aka fuskanta zuwa ranar idi har zuwa yanzu koko abun ya dan lafa ana ganin da sauki abun to yanzu dai zuwa yanzu dai babu na na ce kawo yanzu akwai ci gaba da barazana din eh, irin ta ranar idi ko kuma ana ganin abun ya dan lafa haka to zuwa yanzu dai babu dai wani barazana illa kawai abin da muka samu labari sun dauki alwashin cewa dai ba za mu je masallacin su ba mhm. yanda suke dawo alhali masallaci na al'umma ne amma sun ce masallacin ne ba za mu je ba hmm. wannan shine suna shirye-shirye suna shirye-shirye ta fuskoki daban-daban wanda kuma suna janyo yan zaune gari banza suna ba su kuɗi akan cewa yadda za a yi yanzu sun afka yan uwa hmm. babban dai abin shine dai sun ce ba za mu je ainihin ainihin wai masallacin masallacin su wanda kuma masallaci ne na al'umman gari hmm. da kowa da kowa yana da haƙƙi a wannan masallaci amma yanzu dai basu dai ba wani wanda ya iya cewa ko zai biyo mu gidaje ko markazozin mu ko makamantan su wani abu haka ya kaci dai kawai abin da ya gudana ba a ranar idi tunda ba mu je ba sai ya zama sun ji kunya ko mutane ma wa'an sun zo idi din idan sun ga basu gan mu ba ka tambaya sai su koma sai su koma gida mm. saboda sun ɗauki matakai ana wulaƙanta mutane a ranar idi din ba za ka shiga ba sai an caje ka an yi wani dogon layi haka da sauransu da cin mutunci da suka aka rinƙa wa mutane wannan dai shine dai abin da ke gudana yanzu to kamar idan muka yi la'akari da kila kamar jos gari ne wanda yake ta fama da rikice-rikicen addini da kabilanci kala-kala na san akwai lokacin baya wanda kuma kuna cikin eh, kamar bangaren kila ita jama'atu wanda na kokarin sulhunta daidaita tsakanin musulmi to me ya faru yanzu kuma su wasu daga cikin 'yan jama'atu din suke ganin kuna da wani abu daban alhamdulillah to abin da muka fahimta wanda muka gano daga baya shine wannan abin yana da alaka da abin da ke gudana a ƙasan gabaki daya kasa abin da ya faru a zaria akwai hannun amerika isra'ila da saudi arabia saudi arabia ma ita ce take kan gaba wajen ainihin ganin cewa an ɗauki matakai na kisa kan yan uwa hmm. wannan muna da wannan labarin to a nan ma wanda suka zamo sun yi fice wajen fada da shi'a da sukan wannan harka hmm. to mun samu labari ma har umra aka tura su hmm. amma sun suke da sun wai za su je su addu'a amma umra ne saudi gwamni saudi arabia gwamnatin saudi arabia suka suka dauki nauyin wajen kawo mutane goma daga nan jos hmm. wanda aka kai su da nufin cewa wai za su je su addu'a amma sakamako ne na abin da suke wai sun yi fada da shi'a suna fada da yan shi'a za su kawar da shi a da sauransu haka wannan muna gani shine a cikin jama'atun da jama'atun kungiya ce mm. za mu ce umbrella ne mm. wacce ta zamo uwa wato lema da dukkan abun eh to amma yanzu sai ya zama cewa a yanzu a cikinsu akwai waɗanda suke da ra'ayin wahabiyanci irin wahabiyawa wanda in baka ra'ayinsu to kai ba musulmi ba ne mm. za su ɗauki matakai daban-daban sai ya zama kamar sun wa'yansu sun haɗe da ƙungiyoyin wahabiyawa irin su izala da sauransu haka yanzu suna fada amma sun shiga rigan jama'atu mm. suna fada da ainihin musulmi a lokaci guda sun nuna suna fada da muni amma abin da yake karkashin ƙasa shine hatta da yan ɗariƙu mm. suna ɗaukan suna so su ɗauki mataki domin a ranar ma da aka yi zama sun so su hana zikiri da yan ɗariƙu suke yi a mm. masallacin idi wakilin da ya je zaman wanda yake wakiltar yan uwa musulmi shi yace bai yarda ba a ce an hana masu zikiri su yi ko da wani abu ne wanda yake masallacin idi nan sama da shekara talatin hmm. muna wa'azi a wannan masallaci kuma su manyan gari wanda yake a wancan lokacin ma suna sa albarka hmm. amma yanzu da yake an samu sauyin masu ra'ayin wahabiya hmm. a cikin wahabiyanci a cikin su jama'atu Shi ne sun fake da rigar jama'atu suna fada da duk wanda yake ba yana kan ra'ayinsu bane na wahabiyanci suna yakansa amma yanzu sun sha rigan wai suna wai fada da shi'a da makamantansu haka wannan shine abin da muka fahimta yake gudana da haka abin da ya gudana a nan wato kaman ingizawan saudiya ne gwamnatin hukumar saudi arabia wanda daman ta ɗauko matakai daban-daban yadda zai zama ta ƙara raba kan musulmi ta haifar da waɗannan mishkilori din kamar da yake faruwa a sauran wa'ansu kasashe na duniya. Na'am Algat Mala akwai eh, magana dangane da shi yaron wajenka Aliyu wanda muka samu labari yana cikin tsananin rishin lafiya a gidan yari amma an ba da belin shi eh, za mu so mu ji eh, eh, shin sakamakon halibi ne ko ko wani rishin lafiya ce daban take damun shi haka abin da ya faru shine sun a watan muharram lokacin da ake tattakin ashura za su zo maka mm. to akwai wani bawahabi mm. wani ana cin shi ustaz mm. to daman ya sha bayani sai sun kori yan shiya sai sun kashe yan shiya sai sun yi kaza da irin wannan wa'azozin da suke yi na su ga mutanen musamman hmm. to a ranar alhamis kafin ranar watan muharram kenan shekara hmm. shine suka shiya suka yan daba yan isa angon suka ba su kudade su kuma suka nemi makamai sun sa musu guba an ce sun yi amfani da dace ko na mesa ne da macizai da aka ne wani datti ne hmm. tsari wanda kuma a take a wajen suka rinka fitar da wasu kumfa a hmm. shi a cikin an sare shi a tani wanda har ya sha kamar kwalkwalwansa to shi ne muke ganin abin ya sha kamar kawai mutum daga wancan ya shiga wani yadda wanda ya zama cewa ainihin kaman abin yana yana yawo a kan haka mm. to an kwantar da shi a asibiti gaba aka tambaye shi bayan ya koma makaranta da yana karatu a jami'a ne mm. bayan ya koma makaranta sannan sun je taro a Husainiya kuma su halarci sa tutan maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ah. a nan Husainiya shine wannan waƙen Husainiya ta ritsa da shi a nan kuma an kama su sojoji sun ta dukansa a tada bindiga hmm. wannan sai ya kara daman bai gama ana jiran wani babban likita ne zo ya gan shi hmm. to kafin ya zo ya gan shi din wancan waƙiya kuma ta ritsa da shi sai ya zama da aka kama su sun ta dukansu da bindiga a ka to sai ya zama sun kara ainihin barbarewa cewa bayan an tsare su fama da rashin lafiya wanda ta baya suka ba da belinsa kuma wani laraban za a sake koma asibiti insha Allah to Allah ta'ala ya ba da lafiya ya kuma sa ka fara ne ya kuma ba da ladar jinya mun gode kwarai da gaske eh, ga Fatimalan. Amin amin ni ma na gode insha Allah to madalla mun gode to amin amin assalamu alaikum na'am assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullah na masu kallo da sauraron mu wannan fira ce da kuka saurara daga bakin Eh, malam adamu tso jos wakilin yan uwa a garin jos eh, kun saurari irin abubuwan da suka faru da kuma irin eh, shiri da ita hukuma take yi wurin kokarin ta auka musu irin abun da ya faru a zariya din to amma dai cikin ikon allah da kiyaye washi har yanzu wasu iya cimma nasu gurin ba to kafin mu ci gaba da shirin insha allahu za mu yi kokarin zuwa hutun rabin lokaci na biyu insha Allahu ku saurare mu sai mun dawo insha Allah. TV Alwulaya TV hasken jagoranci mai daɗin gani da saurare zuwa ga ilmantarwa tunatarwa da faɗakarwa don sanin manufofin da'awa tare da isar da saƙon gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wilaya TV hasken jagoranci mai daɗin gani da saurare zuwa ga ilmantarwa tunatarwa da faɗakarwa. to masu kallon mu barkanmu da sake dawo a cikin wannan hutu na rabin lokaci kashi na biyu eh, sannan kamar yadda muke sanar da ku cewa za ku iya aiko da sakunan ku eh, ta lambu mu ta whatsapp sannan kuma sannan kuma insha Allahu za ku iya kiran mu kai tsaye nan gaba kaɗan za mu saki layi wanda za ku iya kira kai tsaye kuma ku bayyana ku ra'ayuka yanzu muna tare da malama amina isa eh, uwar gidan dr mustapha assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala assalamu alaikum na'am sannun da zuwa a wannan fili namu mai suna fararen darare na'am da farko muna miki barka da sallah na biyu kuma za mu so mu ji da takaitaccen abin da ya faru zaria a nan gidan malam Eh, sannan sai mu shiga kai tsaye ciki to ga alama mun rasa malama amina insha Allah sai dai kuma an sake kira din to insha Allah kila ba za mu rasa kira abin nan sako daga ta cikin whatsapp ba to shi kenan dai eh, akwai wani abu kwanni da ke jamhuriyar nijar ya aiko da cewa wato godiya ce da kuma jinjina ga ita eh, wannan tasha ta alwilaya yake yi to kusan duk sakunan da mutane ɗin ke aikowa za mu ga sakuna ne wanda ba su shafi shi wannan shiri ɗin ba har yanzu dai abin da muke kira ga mutane shine ɗin cewa eh, su yi ƙoƙari su rika aiko da saƙo wanda yake daidai da abin da ya shafi shi program din wato shirin da ake gabatarwa na mun malama amina ta dawo ga alama bisa layi salamu alaikum na ban san ko kun ji a tambaya ta ta farko ba na. hello hello Na'am. nake cewa eh, za mu so mu ji takaitaccen abin da ya faru a zaria a lokacin da eh, sojoji suka kawo hari a nan gidan malam hello to insha Allah da ya kila layin ta yana da matsala za mu sake neman ku insha Allah ba da daɗewa ba to kuma yadda muka yi magana cewa Eh, mutane eh, za ku iya aiko da saƙo eh, ta layin mu na whatsapp sannan kuma kan abin da ke faruwa da kuma kan shirin da muke yi da kuma nan gaba kaɗan insha Allahu za mu buɗe layi domin mutane su kira su bayyana nasu ra'ayi dangane da abin da ya faru a zare da kuma cikar waƙi ɗin wata bakwai tur da faruwarta sannan kuma da tsare jagora da mai ɗakin shi da sauran 'yan uwa a gidan yari ba tare da an kai su kotu ba na'am salamu alaikum malama amina yawa na'am ban san ko kina ji na ba sosai yanzu yawa da safe dai haka dama muna da muna da mitin haka na zaman fulani haka kokarin shirye-shiryen maulidi haka na'am kuma da wannan shahidan guda biyu da aka samu na gabari to hmm. ina kokari in je in gan su haka sai ina kokari zan ta sai husainiya kenan sai na jiɗe daga cikin yaro na rula yana waya yana ce ma ɗan uwan shi cewa ya ji abin da ke faruwa a husainiya sojoji sun zo da tata ɗaya sun haka sun yi harbi to a lokacin ne shine sai na yi kokari na hanzarta na tafi husainiyan to mun muka ga inda filin daga pz sun sa watan tsakanin soja da soja wasu ɗan takoki ne an kakkasa tun daga pz to kaga wanda suka gani suka sani watan in an bi abin za a lura cewa wannan zuwan da suka sassa a nan bidiyo din na cewa an zo an tare shugaban su tukan jani wannan zuwan da suka yi shine zuwa na biyu akwai zuwa na farko wanda mu mun daga mun Allah ya sa mun iya gani to daga nan dai tuntuli dai muka shiga cikin usainiyan na je na ga wa'annan shahidan ina fitowa sai na ji an ce ga sunan sun dawo to shi ne zuwan su na biyun kenan wanda suka yi bidiyon suke cewa an tare musu hanya shi wannan zuwa ne na biyu daga lokacin sai har zan fita sai na ce bari in yi sallah ta ci wani yi a da kaya da kayan kina yin sallah to da kan zan fita saurin fita na ga sistoci na ta dawowa mm. to ni kuma dai sai Allah ya yi dai kan yanzu muna da sauran lokaci sai na mm. fita zan mm. nufa gurin na nufa da gurin sojoji nufan da ne gurin sojojin kamin isa gurin su da ina hango su gab gab da su da wata sista ana ce mata maman sa'ida to a lokaci sai na san sun fara buɗe wuta eh, lokacin akwai ɗana jiran lafin ya ya taho da 'ya'yan da biyu da alhaidar da homer mm. to a nan ka haɗu da su a filin railway suna ta buɗe wuta ai ga duk wanda suke bayan mu ana ta harbe su mu fake a nan mu fake a nan har suka wuce daga nan muka tafi kasuwa muka fita cikin kasuwa muka samu da zainal ali haka mu sai aka gaya mana su malam sun tafi darul rahama sai muka nufi darul rahama su mm. su malam suka gama ziyara muka ziyara to sai na biyo motan harisawa sai malam hamza zo da motan su zai da gyalle su su kuma kuma da uwan mu da an fara harbi tsakanin muka kwana haka dai ana ta suna kashe mutane yau wato kila kamar layin naki baya da kyau sosai haka alo na ce kila kamar layin baya da kyau kuma murya ta yi ƙasa haka ba a ji sosai na'am na'am ga ana ji eh bismillah eh tana ji ina ji bismillah yawa so an je ji abin na ce tun daga nan daga Allah ya yi mun fito wajen Husainiya ganin sojojin to daga nan dai kuma ban iya komawa ba ciki saboda in na ce zan koma hmm. to za su harbe mini duka ni da su haidar din da zuhair din malamai na to dole burazu suka ce in shiga nan filin railway nan na shiga ni da wannan sistan ita mu biyu ne kaɗai mata suna ta harbi dai saboda lokacin ba cikin usainiya suke harbi ba suna harbin nan cikin railway ne da filin polo sunan suke harbi har suka zo suka wuce muka shiga kasuwan sabon gari muka yi kokari muka samu mota janatar sai muka wuce daren rama kasantuwan an ce mai su ma sun wuce daren rama ko malama lokacin tana ta so ta ji ina ali haidar su mm. suna ce a bata waya ma ta yi magana da shi ta ji muryan shi mm. sai muka wuce da masu malam su zama ziyarar su so da kanan sai muka dawo gyalle su na cikin motar harisawa sai na dawo gyalle su muna gida cikin tashin hankali dai na yan uwanmu wanda suke siriya misali da suke ci su dare na yi wajen goma da dare sai suka fara suka kawo hari gyalle su muna nan a gyalle su a wannan halin har gari ya waye suna kashe mutane to suna yi suna matso suna yi suna matso saboda tun da ka suka zo daga bakin titi daga iska su motoci hudu suka fara zuwa su da harbi suka fara sallama suka yi harbi suka cinna wuta so mm. tun daga lokacin muka kwana suna harbi so gari ya waye muna nan kwar gidan su malam so ana ta dai sai dai ka gari ko koyaushe minti ɗaya biyu uku an kwaso casualties ko shahidai hmm. to ni dai ina nan haka akwai yara na yawa a gidana saboda ya'yan sistoci sun je gidan wajen su to duk hmm. akwai ƙananan yara ko da yi tunani in je in ga me suke ciki ko na gida kurin sai na ji wani irin ihu haka na mutanen gari sai na kokarin in leka in ga me ke faruwa sai na ga sojoji a kwai gidan su su can na ƙarshe kuma da na ƙara jin wani shewa a ihu sai na fita da gudu sun ana ta kan in fita ne ba sai na nace sai na fita so na fita ina leka sai na ga a cikin gidan sa a ni da shi ne cewa wayana yana husainiya su ba na iya kwantar da kowa ban san me ke faruwa ba yaran duka suna daman a can suka kwana hmm. har dokto su ba da wani yadda nake ji me ke faruwa haka abin da ya iya faruwa kenan haka da mu haka to kila eh, za mu so mu ji kamar daga faro ita wannan wake adin zuwa yanzu eh, mun samu labarin cewa akwai yaran ki waɗanda har yanzu ba a da labarinsu ko guda nawa ne kuma su nawa ne eh, yara na na ciki na guda uku ne su ne manyan gaba ɗaya maza ne sai kuma akwai yaran da kamar je ba zai zama kaɗai ba ba yi ma'azin lurwan su abokin zirin abin tun yin primary mm. yake tare da ni da wani yaro ma a kwakar to suna da yawa ma wanda a gidanmu suke cin komai suke abu da rayuwarsu haka mm. to duka babu su cin ba yaro ɗaya biyu ko biyar ba ne mhm. Duk ba su haka saboda gura da su gaskiya wasu tun da suka suka shaci muka gama hira haka ban ƙara ganin wasu ba wasu kuma na iya ganin su kamar shi da su da daddare ya zo ya ɗauki kwamfutan saboda suna aikin wafka da shi da daman titin da mahmud bin malam mm. so kwamfutan da suke aiki na mahmud din sai yana ta bashi matsala sai ya dawo ya ɗauki kwamfutan shi kuma ya sallama musamman mm. shi kaɗai ne ya iya mun sallama ya yi mun sallama ya ce ya yi shahada kaza kaza mm. sai kuma shi da zogi yana ta zuwa tun dare shi kuma doktor tun wajen karfe biyun dare ya fita da yana ta salloli haka a gida hmm. to can kuma sai da casualty suka yawa to sai ya ya ko ya tafi gidan su malam to rabona da su kenan hmm. amma da safe na gan su a gidan malam kusan dukkan su na gan su hmm. har shi ruhun la su tun daga sannan ba ku sake hada fuska da juna ba na ce tun daga sannan ke ganin da kika yi masu kofa gidan shi malam din shine karshen eh. gani kenan ranar lahadi da safe shi shi na gan shi a darin rama watan shi shi ne wanda ya ce min yi waya din nan ya ce ga abin da ke faru a usiniya ya je useniya mm. muna keken da za mu je keke na fin na gan shi mm. so tun da ya dawo na haɗu da shi a useniya shi bai da gida ba kwata-kwata mm. sai so ɗaya da ya fito daga cikin gidan malam na gan shi hmm. so shi yana cikin gidan malam kwata-kwata shi bai bai ma zo dawo gida ba kwata-kwata to Allah shi kyauta kuma Allah shi eh, amma sai muka ji an ce an ita kamar su sahila sun ce mun ko an harbe shi hammalan hamad ya ce shi ruwullah hmm. gagawan shi can alhamdulillah ba a kona ba ba su suka gani ba su hailata ta ce ma malam hamad ne ya gani hmm. shi kuma Muhammad shi ma an san an harbe shi hmm. to shi ma dokto an san an harbe shi shi ma ma'azu an harbe shi hmm. to shi zainal ba za a iya tantance menene ya faru da shi ba mutanen unguwa dai sun ce min an fita da shi bayan malam ba harbi a cikin shi shi zainal adin kenan amma kuma baya cikin waɗanda ke gidan yari yanzu kenan ko? eh baya ciki baya ciki zainal adin baya cikin su mhm. ba cikin su kamar suna cikin mutanen da aka fita da su da ransu mm. wato kenan kila in kashe su suka yi a hannunsu suka kashe su da ran suka kama su suka tafi suka kashe su kila eh, eh, eh, kuma yana da daman shi dan abu mutanen unguwa haka kasantuwan dan abul fadil abus ne so kuma dan irin waki nan da aka yi na dan gaban nan mm. to shi ya tsayu haka je haka je hmm. irin dai ba su yadda da abin da aka yi ba dai haka su mutanen unguwa haka wasu irin yan daban nan dai hmm. suna dan jin abin su haka haushin shi haka eh. hmm. to allah ya kyauta mun gode kwarai da gaske allah ta'ala ya saka da alkhairi allah kuma ya bayyana da su da kuma na'am to to amin Allah ya ya mun gode kwarai da gaske Allah ya saka da alkhairi na'am to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh na'am jama'a mun saurari tattaunawa daga bakin malama amina isa wadda take uwar gidan dr mustapha wadda ta rasa yaranta kusan guda uku banda yaran da suka kusan za a ce sun taso daga hannunta ta ce suna da yawa har yanzu su ma babu labarinsu babu gawarsu babu kuma wani labari daga wurinsu to a takaice dai wannan shine abun da ya faru to kila za a iya sakin layi eh, domin su ma mutane su iya shigowa su ba da nasu eh, gudunmuwa din ta kai tsaye su kira su bayyana nasu ra'ayin ga wanda Allah ta'ala ya bashi abin nan amma kafin nan kila idan ɗakin shirye-shirye sun shirya za su iya sanar da ni cewa sun shirya sai mu ɗan tafi hutu in mun dawo sai a buɗe layi na to bale za mu buɗe layi in mun dawo insha Allah kuma za ku ci gaba dai da aiko mana ta whatsapp sakonni ɗin za ku aiko mu ta whatsapp insha Allah babu abin nan to layi dai za a iya yantar da layi ga mutane na'am to bismillah za mu je hutu insha Allah sai mun dawo